ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمهونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا <laughs>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 tare da shugabanninmu musamman dan masanin mera da ya sauka yanzu albari na argungu mataimakin shugaban majalisar malamai da kuma sakataren majalisar malamai argungu local government alhafis dr alaramma muhammad bayawa tare da mu akwai mai masaukin bajinmu shugaba namu shugaban kungiya gulmatisrik alhaji musa mota gulma zonal babban limamin mu na juma'a a shek adamu umar au kuma babban malamin mu da muka da shi a nan mai masaukin baki shi ma shek muhammad buhari salihu gulma wanda yake allah maɗaukakin sarki ya mai arziki a wadda da yarinya mufida bambanta malam muhammad murtaba gulma muna fata allah ya sanya albarka akwai babban malamin malam shu'aibu umar gulma kuma dan agajin mai gidanmu kuma babanmu malam zubairu malam zubairu gulma abokin da ya shaka bakar biro malam zubairu allah ya kara marayuwa albarka akwai daraktan agaji namu na gulma district malam yusuf gulma allah ya kara marayu a albarka akwai su malam zayyano ta malam akilu sauran yan agajinmu na jiha da yan agaji na district da kuma muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa musulmi munasaba ta hada mu anan shine aure da Allah madaukakin sarki ya kaddare babban malamin mu Sheikh Muhammad Buhari gulma wanda Allah ya sa ya kaddare ya aure da yarin sa malama Mufida wanda yake an yi salatin manzon Allah an daura aure an ba da ta zuwa ga malam muhammad musaba a kan sunan manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake Allah wata kukin sarki ya kaddaba wannan auren ya riga ya tabbata amanoni da alhaki duka an da koma malam murtaza an dora masa fatan mu Allah madaukakin sarki ya ba shi ikon kiyaye amana wannan yarinya dama yarinya idan ta fito gidan karatu duk yadda mutum ya yi sai ya sha amfanin wannan karatu amfanin auren mai ilimi za ka amfana da ilimin da ta samu daga gidansu kai miji za ka amfana da wannan Eh. za ta karantar da su addini za ta koyar da su sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna roƙo Allah madaukakin sarki Allah ya sanya mu wannan aure albarka barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair yawa musulmi aure na bukata abubuwa guda uku na farko a samu soyayya tsakanin mata da miji na biyu ana son a samu tausayi na uku ana son a samu natsuwa da kwanciyar hankali shine sofar rum kuke gaya mana wa min ayatihi an khalaqa lakum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja hmm. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يوم مسلمي دون أوري da bai samu haɗo waɗannan abubuwa guda uku ba to auren ba zai daɗi ba na farko a samu soyayya tsakanin mata da miji tana so shi yana so idan aka samu babu soyayya auren ba zai daɗi ba domin soyayya ka sa ɗebe mun ruwa in sha tana gaugawa sai su dawo ruwa ɗebe mun ruwa ya eh, arwalla tana gaugawa samun ruwan wanka tana gaugawa saboda tana so ne tana ganin mutunci ne ita ko in ce da Allah ina son sai min sabulu in wanki jiki na rai mai rawa ya sai sai ban jin daɗi sai min paracetamol in sha jiki ne mai rawa ya sai sayo saboda yana kamar na kwanta amma in ka iske babu soyayya tsakanin mata da miji an samu matsala soyayya tana daga cikin abin da ka sa aure ya tsaya daram dam ko goyi mala in ka san ba ka san bace wallahi aka aure dan ba za ka yi mata adalci ba ko gobe da tije in ka san yarinya ba son mutum kada ka yadda ka bai ayi wannan auren saboda in ba so ne wallahi malam komai tana yi musamman mace ta yi komi namiji yana iya dakewa ya ɓoye amma su in ba su san mutum wala ba ta ya ba ta saboda ka shi yasa ka san uwaye da waliyye su tuwa Allah in za su aure da yaya su aure daga wanda suka su Allah ba ɗaukakin sarki ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja na daga cikin ayoyin suke gwada iko na Allah da kudura ta Allah da wahadaniya ta Allah shine da ya halitta da gare ku yi, ku maza an ɗiba daga jikinku an halittu mata asalin na na hawa'u Allah maɗaukacin sarki ya halitta daga jikin annabi adam haƙarƙari ne a waza ta hagu aka ɗebe aka halitta na hawa'u yana kwana an ka ɗebe an halitta shi shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya ce asalin mata daga jikin maza ne shi yasa idan ka ga mutum yana kokowa da mace ko yana buga in buga da mace wallahi malam bai san kai ne na ba wanda ya san kai ne bai buga in buga da mace saboda asalin daga jiki ne an ka ɗiba an kalli kuma ko ga jikinka a waza ɓara guda tal a wazuna na ga jikin mutum ƙidaya ka ƙidaya ka jiya nawa akwai to guda ta an ka ɗebe an halittu mace shin ko ba hausa baka ka ji abin da ya ce ba ya ce namiji dutse mace ka saniya saboda kan mace komi girmanta in ta raba ka biyu da tsawo wallahi malam ka yi da ƙarhin jamɗe ka yi da ƙarhi saboda ka tsayawa kana faɗa da mace ko ka ce wallahi shirya mai bala'i da ke wannan duk maganar banza ana son mutum ya san shi wane ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida hmm. wa khalaqa minha zawjaha liyakuna ilayha فلما تغشاها حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دأت دعوا ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين الله فقط كيف هو الذي خلقكم من نفس واحدة Allah shi ne wanda ya halicce ku daga rayuwa ƙwara guda tallin tal shi ne annabi Adam. Allah ta'ala ya ce wa ja'ala minha zawjaha ko wa khalaqa minha zawjaha Allah ya halitta a bikiyar zamanta ita nora daga daga ita liyaskuna ilaiha don ya samu natsuwa zuwa gare kai namiji ana son mata ka samu natsuwa zuwa gare shi abu na biyu bayan soyayya sai na natsuwan nan bangaren abincinka abin shan ya zan hankalinka ya kwanta wasu mata ba su ba da natsuwa ga miji yan ta kawo mai ruwa kahin ya sha sai ya yi ƙulhuwallah sai ya karanta li'ilabi sai ya karanta la haula wala quwwata illa billah kahin ya sha ruwa saboda gudun ruwan nan kila a kona abu ciki hankali bai kwanta ba in ta kawo mai tuwo sai ya zauna ya karanta ja ja'ukum sai ya kanta li'ila sai ya kanta duk abin da kanta ta haituwa da tuwa saboda hankalin su bai kwanta ba akwai wasu matan da ba su iya ba da natsuwa bangaren abinci da abin sha wata mata kuma natsuwa ta bangaren ita kanta miji hankalin su bai kwanta da ita ba ya zo gida bai isko ta ba ya iska tana maganganu da wasu maza cikin waya ta kira wanga ta kira wanga ta kira wanga tana abubuwa daban-daban hankalinka bai kwanta da ita ba to shi yasa aka ce li yaskuna ilaiha zai ya samu nutsuwa zuwa gare ta ita kanta ba nutsuwa ga mijinta shi miji shi yadda hankali ne ya kwanta cewa ina da matar da ni wallahi ko bannan hankali na kwance na yi tahiya Nijar wata shidda bannan hankali na kwance na tahiya Benin shekara guda bannan hankali na kwance liyas kuna ilaiha zai samu da tsuwa zuwa gare wasu mata Allah wadda kucin sarki ya musu albarka ba su kawo matsala kowace iri ba ta ganin kowa ta yi mijinta shi yasa manzon Allah ya lisa mata ya aljanna yace al-afifatul galima mace da mai kamun kai wadda take ba ta san kowa ba in ba mijinta ba da saboda ka natsuwa ana so a ba da natsuwa bangare abin da ya shafi ita kanta da kanta shi sa Allah ta'ala yace litaskunu ilaiha Don ku samu natsuwa zuwa gare ta ita ma ta ba da natsuwa yadda aka so Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma sai Allah ya sanya tausayi tsakaninku yanzu kana tausayinta suna tausayinka wasu mata zaka ga ba su tausayi mazajensu yadda gumi yayi tsada yadda gero yayi tsada yadda kayan cewar suka yi tsada da manja da magi suka yi tsada ba tausayinka sai da dinga zubawa tana jibgawa a jima kaɗan sati guda ya ƙage a kuma sai wani wasu mata suna iya sa abinci ya yawa a ba almajirai wasu ma sa abinci ya ƙare sai a ga buhu ya ƙare cikin sati biyu kira na albashi na saura sati biyu ba da sanwa zai yi ba wasu mata za ka ga in miji bai da lahiya yana kwance bai lahiya amma suna kallon bidiyo suna kallon suka da gawaye suna kallon kasuwa na banza babu rauta da jashin lahiya ta yi su saboda ka shi yasa tausayi aka son a samu tsakanin mata da bidiyo shi ma ya tausaya mata in ba ta da lahiya shi da ta samu juna biyu ana son shi ma ya tausaya mata yana tausayanta wancan sumi wani abinci ka ci na gaya yanzu ke samu juna biyu alhamdulillah Allah ya tsaya mana ci wani abinci ka ci a so min indomi in ci sai ya so mata sai min dan kwai in ci sai ya so mata kwai tausayi aka son tsakanin mata da miji shi ya tausaya mata ita tausaya mishi amma iya zanga aure babu tausayi ita ba ta gan tausayi ne shi bai gan tausayin to aure ya samu matsala to saboda ka shiyarsa Allah madaukakin sarki ya karanta da wa'annan abubuwa guda uku a samu mawaddatan soyayya a samu rahmatan tausayi sannan a samu natsuwa tsakanin junansu kowa ya ba da natsuwa tsakaninsu abu na ƙarshe da kasar iruhi a kai shi ne wallahi da yawa daga cikin matanmu mun kasa kula da karatunsu na addini wallahi jama'a ku sani Allah da ya magana ce ya ayyuhal na amanu qu anfusakum ya ayyuhal na amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون madaukakin sarki da yake ya ayyuhal ladina amanu ku su ya ku masu imani ku kare kawunan wa ahlikum da kawunan iyalanku ran daga wata irin wuta jama'a tsakaninmu da Allah idan aka ce ahlikum wa aka kowa ya sani matan mutum tana gaske ahalinsa ko ba suke anai musa ya ce idan qala li ahlihim kusu inni anastu naran annabi Musa ya ce mai ahlihi iyali ne mata sai lafzin ko aihuwa ba sai ba yace in ku su ku tsaya nan ku zamna na tsin kayan wuta ina fara in sai in samu labarin don mun kace haya mu samu labarin da haya take ko mu samu garwashin wuta mu to mu dan hasa mu dan jido mame ahalin yace iyali ne mata take saboda ka duya da kai kewayen fasara aya ku an fusa kuma ahalikum ku kare kawunan ku da iyalanku mata karatu saboda ka wallahi malam duk wanda ya aje mata ta gida bai karantar da ita addini bai koya mata fatiha ba bai koya mata alwallah ba bai koya mata wanka ba bai koya mata farallan sallah ba bai koya mata kabila ba ali ba bai sa da tauhidi ba ba san Allah ba san manzon Allah ba san haƙƙin Allah ba san haƙƙin manzon Allah ba wallahi malam jiran na yake ta mutu Allah ya mata azaba malam dan kawo mata ka to ba aina kai ba dan ko da ka dauko ta gidansu ana bata abinci ko a bata abinci gidansu kai wata rana ma gidan abinci da kace gidan baban ta wallahi ya ko wanda ka bata ke zuma ana saba kana ko ba samu amma gata da zakowa matakka shine in tana karatun addini a da to ka sace makaranta ta kare gidanka ko kai ko wani ya zan ko kai ko wani an karanta da sanadiyya ka karkashinka ta zan ta san addin suke da suke da waje gurgudu ka tura ta makaranta ko ka dauko wata malami ya zai koyar da ita wannan zai ta raka zalira Allah amma idan aka waye gari zalira Allah ina Allah ya koyar da ita addini to wallahi malam baka dauki haƙin da aka dora maka ba haƙƙi wanda abis kanka na farko koya wata addini sau da gasar za ka mata shine ka koya mata addini ta iya ta san ubangijinta ta yi ƙari ta gane addini ta gane ƙabliya da ba'adiyya ta kiyaye komi da komi na addini amma idan aka waye gari malam iyaka ta ba to ka ba ta hura ka sai mata kayan kwalama ka ba ta kayan kwalliya wallahi mala akwai gyara babban ne shine koya mata ka addini yau matasan yanzu kowa kuyin yaka ya sai roba-roba ko ya sai mashin ɗin ga wanda aka wata ji ya to yana kuri ya goyo mata ta yi ya biyo garin gulma ya zagaya sabon titi tsohon titi ya te sabuwar kasuwa ya dawo ya koma ya tenan ya dawo yana kuri shiwo ya samu mata malam kai komi ba yana kurin ma in yace ya samu kuɗi ya sai mota ya sa maka ta gidan gaba ya sauke gilas ya ta ya iya sai jama'a ina yinin ku wai abu kai a kallon mata ta cikin mota ce wala wannan duk ba kai mata komi ba kai malam kai mata kai ma mata ka gata a ce mata ka yau ta gane addini ta zan malama qur'ani su samu koda akalla hizo 40 shahada cikin kanta kai ko 30 ma ai 30 suna yi ko suna yi matakka gidanka akwai abubuwan ba bayan ce wallahi mata ta yi gida ta sauke ƙur'ani kuma ta harta ƙur'ani hizo talatin gida ne zuma aure ya labar ko bai albarka ba ka bari ta ƙara gaba ta gani za ta ga sai ta yi abun gaba da mijin nan wani ya taimaka mini amma don ka ba tuwo ta yi zangu da ka ba ta abin ta zangu da ƙatanya ta ci nama ta ci ƙwai ta ci kihi amma ba ta gane addini ba da Allah jama'a mi yi babu komai wallahi malam yi komai ba amanar da an ka baka wani daura aure wallahi baka sauke ta ba abinda aka so mata ka ta gane addini ta iya karatun qur'ani ta san hadisai ta san fiqh ta gane addinin ta sai ya zan duk inda aka zo cikin ta daga ta sani shine ma'ana ku anfusakum mu ahlikum nara aka ce allimuhum wa addibuhum ku karantar da su kuma ku musu ladabi ka ba ta karatu mana in kai wa malami yunus akwai makarantar islamiyya kai ta karatu mana abu za sauki nawa za ka biya akwai a mata addini nawa aka biya makarantar islamiyya duka nawa aka biya mata a wurin karatu ta za ka wallahi jama'a muna kira ga ango ya ji tsoron Allah amana yare gada an ka shi jiya muna magana koyo ne muna magana dan masani jiya ne wata yarinya haziƙa wani matashi ya zo yana neman ta aure hazika ta karatu addini wa amma wallahi tun da ya kwashe ta ya kai ta gida ne ya ɓoye ta wallahi malam gaba ɗaya kan ta ajiyar karatu gaba ɗaya ɗaliban ta wasu gwagwarmaya wurin karatu sun tsere mata sa'an za haɗu da wanda shi karatun ba shi abisa kai ne ba shi yanzu kawai ya samu yarinya yar duma-duma ya samu yarinya yar kyakkyawa shi kiri ya kai ta gida ya ɓoye ta babu karatu addini wala bai taimaka mata ba da saboda kai da kyau ango da kai mata gata karatunta ta ci gaba da karatunta ina ta kaɗe zuwa islamiyya ka tura ta don saboda ka kare kanka ka kare kan iyalanka daga cikin wuta wallahi na karanta a wani littafi a cikin tafsiri subhanahu ta'ala da yace yawma yajma'ukum liyawmil jam'i zalika yawmut tagabun yawmut tagabun kashin tafsirin wannan aya malamai suka ce akwai mutumin sai ayi umurni akai shi aljanna sai mata ta ce ya Allah matar ta ya ubangiji ina bi ne haƙƙi bai koya min addini ba sai Allah ya ce a dawo da shi tun da bai koya mata addini ba ba san farillan sallah gina ba san sunan sallah ba iyaka ɗaya kama tuwo ta tuƙe tuwo ta yi hura ha aka ƙara rayuwar gaba ɗai Allah a faɗa Allah a jayo shi ina da haƙƙi gare shi wala sai a dawo da shi sai an ce azumin zai dawo da shi saboda mi saboda wannan mutum haƙƙin da an ka tsora bai sauke amma tsakaninku da Allah wai na masu shiga zuwa makaranta yanzu shi ne kuma yana mata mai kyawu wai bai kai ta islamiyya to islamiyya malamai islamiyya kowa ya zaci mata mara malamai islamiyya kowa da mata shi sannan malamin islamiyya iyaka ya koya musu ƙwar'ayin da sunna su gada addininsu amma bi kace jin tsoron kai mata ta islamiyya ne kuma suna zuwa biki wata iyakan masu da ka zuwa biki ko da na ga wani mutum mai addini wallahi sai bukhari ya karatu amma mata ta sawo gele za ta wurin biki ta sawo gele za ta wurin biki kai yanzu ma za ka iske ana kiɗin kalta matan mutum na rawa matan suna rawa amma kuma ba su zuwa islamiyya bai yadda ya kai su islamiyya ba amma ta ta wurin gumbe ta ta wurin kalta suna rawa mata aure zalami an kai ba a komi ba ta saboda ka muna kira zuwa ga 'yan uwa musulmi a gane addini babu wasa wallahi addini babu wasa. mata ka tura ta koyi addininta ka sauke na wanda biskan in ba ka da lokaci ka tura ta in za a karanta da ita muna roƙonka ya Allah wannan aure Allah ya sa masa albarka muna ƙarin ta'aziyya nan akwai ɗan uwa da ya rasu ɗazu malam adamu ɗan kallo ko muna fata Allah ya gafarta mishi Allah kai mishi rahama Allah ya sa ya huta shugabanni muna fata Allah ya saka musu alkhairi tun da zuwa da su a ta dawainiyar fadita shi Allah ya saka da alkhairi muna roƙo Allah ta'ala ƴan uwa musulmi suka haɗu wannan walima Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya wannan walima za a yi tun gare kuma Allah ta'ala ya ba mu iko zuwa kuma Allah ya sa a yi lafiya a lafiya ana ya kamata in dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a tattur sai mun ba arhu shugaban majalisar malamai a gungun lokal zaman Allah madauke sarki ya saka da alkhairi ah, Allah ka dace aka ji malai bayani akan nauyin da Allah bai roƙe shi ya dora mana na lamu da kare kanmu da wuta